Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 15 ga watan Afrilu na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. a jiya alhamis rundunar sojin pakistan ta yi watsi da zargin hamɓar da firaministan imran kan na cewa amurka ta hada baki da 'yan adawar siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa haka kuma za a ji cewa birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka turai zuwa ruwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece kuce kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a yau juma'a ne al'ummar kirista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan esta ma'anan easter ko good friday shine tunawa da mutuwar yesu da tashinsa daga matattu idan mun gaskanta da shi muna da ceto da kuma rai madawami muna so kristoci su zama masu yin addu'a domin wannan ƙasa ta samu zaman lafiya 'yan uwan fasinjojin jirgin kasan abuja zuwa kaduna da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su sun yi kira da gwamnatin najeriya da su dube su da idan rahama ta fito da 'yan uwan nasu da ke cikin mawuyacin hali kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar ke gabatarwa bayan nan kuma muna tafa da karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. Wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawanya rana ta hamsin da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, muna kan yanke wannan shawara a yanzu. a farkon makon nan sakatariya labaran fadar white house john saki ta ce biden ba shi da shirin kai ziyara ukraine da kansa a kwanakin bayan ne firaministan birtaniya boris johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen turai suka yi yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa a jiya alhamis a gabashin ukraine kasar rasha ta sanar da cewa jirgin ruwanta na moskova na tekun black sea ya nutse an kuma janye shi zuwa tashar jiragen ruwa jirgin ya samu mummunan barna sakamakon fashewar wani abu da ke cikinsa kuma an kwashe ma'aikatan jirgin kusan ɗari biyar. ma'aikatar tsaron rasha ta ɗaura alhakin gobara da ta tayar da harsasai a kan jirgin ruwan da ke ɗauke da makamai masu linzami amma ukraine ta ce ta afkawa jirgin ne a wani harin makami mai linzami a daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓaɓɓarewa a wasu sassan najeriya a jiya alhamis ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kira taron masu ruwa da tsaki don neman bakin tsaron warware matsalar ga hassan mai na kaina da ƙarin bayani taron wanda ya kunshi tsaffin shugabannin ƙasa irin su General Yakubu Gawon, General Abdulsalam Abubakar da kuma Dr. Goodluck Ibele Jonathan. Yayin da tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Babangida ya halarci taron ta yanar gizo. da kuma wasu gwamnonin jihohin kasar. Wannan shine karo na hudu da shugaba Muhammadu Buhari ke jagorantar irinsa. Majalisar ƙasa dai na da alhakin shawartar gwamnatin tarayya akan manufofi. Duk dai da fadar gwamnatin Najeriya ba ta ce komai kan taron ba. Amma wata majiya mai tushe daga fadar ta shaida min cewar amma matsalan tsaro shine babban abin da ya mamaye wannan taro. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsaro a ƙasar ke ƙara su kurkucewa. kama daga harin jirgin kasa da ya sanadiyar rasuwar mutane takwas da kuma raunata wasu da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen da har yanzu ba san adadin su ba Izo harin ta'addancin da ya halaka kusan mutum ɗari a jihar filato baya ga kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane da kusan kullum ke faruwa a jihohin arewa maso yamma da kuma jihohin arewa maso tsakiya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A yau Juma'a ne al'ummar Kirista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Ista, bikin wanda ake gudanarwa kowace shekara. Ana farawa ne a ranar Juma'a, wanda ake wa lakabin Good Friday ko Juma'a mai kyau zuwa ranar Litinin. Ga rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta aiko mana. A yau Juma'a ne al'ummar Krista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Ista. Bikin wanda ake yi kowace shekara ana tunawa ne da yadda aka kashe Isa almasihu da mabiya addinin Krista suka yi imanin ya mutu ne don ceton Bil'adam daga shiga Nama? matukar sun yi imani da farillansa. Rabaran Ishaku Sule da ke Bauchi ya ce lokaci ne da masu bin Yesu almasihu za su sadaukar da kansu wajen yin rayuwa da ta dace da ɗaukakar Allah. ma'alan Easter ko Good Friday shine tunawa da mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu. Idan mun gaskanta da shi muna da ceto da kuma rai madawami. Muna so Kristoci su zama masu yin addu'a domin wannan ƙasa ta samu zaman lafiya. mu yi ta addu'a mu yi ta addu'a ba kawai mu tsaya muna ta bukukuwa ko mu shiga ciye-ciye ko shaye-shaye ba amma fastoci su sa jama'arsu kan hanya domin su yi addu'o'i yadda za mu tuna da wannan ƙasa ta mu ta koma cikin zaman lafiya. Rabaran Ishaku Sulai kenan, ko me ya kamata mabiya almasihu su yi a wannan lokaci na Ista da ma nan gaba? Sunana Hauwa ɗanjuma Bello. mu masu bi ya kamata mu yi amfani da wannan lokaci na Ista wajen yin addu'o'i, wajen nuna ƙauna ga 'yan uwa. da wanda yake mai bi da wanda ba mai bi ba mu nuna musu ƙauna domin Yesu almasihu bai ware kowa ba kuma waɗanda Ubangiji ya taimake su da abin hannu za su iya taimaka ma waɗanda suke da bukata musamman gwamraye da marayu Bikin na Ista na bana dai ya zo ne a yanayi na tashin hankali saboda kashe-kashe da al'ummar Najeriya ke fuskanta a wurare daban-daban da kuma matsin tattalin arziki. Wasu da ke gudun hijira a garin Vom da ke karamar hukumar Jasta Kudu sun shaida min cewa suna cikin tashin hankali. Sunana da Gyantok. Yaya za ku yi ista musamman a cikin wannan yanayi na gudun hijira? Bakin ciki, bakin ciki babu salama ko kadan. Yau mun yi janezan yanwan mu. Inda kina nan a wurin zaki ga kururuwa da mutane suna yi suna ihu. ko yanzu haka muna tunani mu daukaka Ubangiji saboda lokaci ne na ista na hutawa. yanzu mutane a cikin bakin cikin muke yin shi na vodan boital To ga batun isa ya zo yawanci yara akan dan saya musu kayan isa da sauransu ya kuka samu kanku. Gaskiya jiya ba yau ba mu dai kawai muna jiran Allah ya kai mu ranar lafiya kawai muna tunawa da mutuwa da tashin Yesu ba wani shiri da muka yi domin muna tunanin rayukanmu kawai. Duk da yanayi na tashin hankali da matsin rayuwa da ake ciki, mabiya addinin Kiristan dai suka ce za su dukufa ga yin addu'o'i ga Allah ya daidaita lamura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labarin duniya kashi na biyu. a jiya alhamis na sojan pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da firaminista imran khan na cewa amurka ta haɗa baki da 'yan adawa siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa amma ya ce amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin pakistan manjo janar baba iftar mai magana da yawon rundunar sojin kasar shi ma ya yunkuri a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin na nisantar da hukumarsa mai karfi da alaka da ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta kawo ƙarshen shekaru kusan hudu da kan ya yi kan karagar mulki a ranar lahadi tsohon ɗan wasan kirket ɗin mai shekaru 69 ya yi zargin kafin da kuma bayan ya sha kaye a zaben cewa wani makircin ƙasashen waje na sauya tsarin mulki ne ya sa aka hambar da shi don hukunta shi kan wata ziyara aiki da ya kai rasha a kan shawarar da Washington ta bayar. Kan ya ziyarci shugaba Vladimir Putin a ranar 24 ga watan Fabrairu, ranar da sojojin Rasha suka mamaye Ukraine. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman fafaka waɗanda suka tsallaka turai zuwa ruwan da ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece kuce a kasanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara turai. daga yau duk wanda ya shiga birtaniya ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ka'ida ba tun ranar ɗaya ga watan janairu to yanzu za a iya tura su zuwa Rwanda. in ji firaminista boris johnson a wani jawabi da ya a kusa da doba a kudu maso gabashin ingila Rwanda za ta samu ƙarfin sake tsugunar da dubban mutane a cikin shekaru masu zuwa, in ji Johnson. ya kira ƙasar da ke gabashin afirka da ke da tsarin kare haƙƙin bil'adama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi aminci a duniya wanda duniya ta amince da ita wajen karɓar baƙi da haɗa kansu jiya alhamis hukumar tantance abinci da magunguna ta amurka fda ta ba da izinin yin amfanin gaggawa da wata na'urar farko da za ta iya gano cutar corona coronavirus a cikin numfashi. wannan na'ura da girmanta ya kai na akwati da ake rikewa a hannu in ji fda kuma ana iya amfani da ita ofisoshin likitoci da asibitoci da wuraren gwaji. Na'urar wadda za ta iya samar da sakamako a cikin ƙasa da mintuna uku. Dole ne a gudanar da ita ƙarƙashin kulawar ma'aikatan kiwon lafiya masu lasisi. Dr. Jeff Shuren, daraktan cibiyar na'urori na hukumar FDA, ya kira na'urar da cewa wani misali ne na saurin samar da sabbin abubuwa don gano cutar coronavirus. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai 'yan uwan fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su bayan tarwatsa wani bangaren jirgin daban na neman gwamnatin kasar da ta dube su da idan rahama ta kubtar da 'yan uwan nasu da ke cikin mawuyacin hali a hannun 'yan bindigar da suka ce ba su da magana da kowa sai gwamnatin kasar daga abuja wakilin mahalima abdur'aub ta aiko mana da ƙarin bayani yawan mutanen da ke hannun 'yan ta'addan da sun yi tattaki zuwa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya da ke babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a ranar Alhamis wanda ke kasance kwanaki na sha bakwai da 'yan uwansu ke tsare a cikin daji ba a san yanayin da suke ciki ba inda suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar da ta dube su da irin rahama ta fito musu da 'yan uwa. Wannan tattakin dai na zuwa ne ƙasa da kwanaki uku da wasu daga cikin 'yan uwan mutanen da ke tsare a daji suka ba da wa'adin sa'o'i biyu gwamnati ta kubutar musu da 'yan uwan nasu su a wata ganawa da manema labarai. Aliyu Mahmud wane ga wata mata wacce ke tsare a hannun 'yan bindigar a daji. Yar uwata wanda ita ce mai cikin wata bakwai wanda take hannun wa'annan 'yan ta'adda. Muna cikin halin haƙula muna cikin tashin hankali na fiye da misali kuma abu da mun dangana shi da Allah tunda shi ne mai yi su wanda aka ɗaura ma nauyin wannan abun abun ya nuna kaman sun yi baris da shi a dai yadda muke gani amma fatanmu shine abun da mu sani ba ya kasance kuma suna taɓuka wani abin da za a zo a samu mafita akan halin da aka samu kai ina kiran gwamnati da babban murya akan su duba su ga al'amarin da wayannan bayan allah suke ciki kazalika ga wasu yan uwa ga wasu daga cikin waɗanda ke tsaron a daji da bayani kan yanayin zama ɗarɗar da suka shiga sakamakon ɗauke yan uwansu da aka yi ni sunana dr ba'abba muhammad miji ne da ɗaya daga cikin mutanen da aka kama aka ɗauka a wannan wuri na ak9 train da zai je kaduna ga abuja ba wanda ya tuntuɓe mu wato tun daga farko washe garin ranar da aka yi wannan ata suka kira mu suka nuna mana kan cewa suna nan lafiya amma from yadda suke magana mun fahimci kan cewa an ba su siffan abin da ma za su faɗa tun daga wannan ranar fa ba mu ƙara jin wani magana daga su Suna na aminu lawal otman ni ɗaya daga cikin family na waɗanda aka yi garkuwa da su kuma mun zo ne mu gabatar da kukanmu zuwa ga ita wannan hukuma a matsayinta na mai kare 'yancin dan adam kuma mu isar da kukanmu da kuma roƙonmu zuwa ga shi mai girma shugaban ƙasa ba muhammadu buhari don ya zo ga cigi wannan al'amari don su cece waɗannan 'yan uwanmu da aka yi garkuwa da su a inda wasu 'yan uwa ga waɗanda aka yi garkuwa da su a cikin jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna da ma wasu 'yan najeriya ke ganin gazawar gwamnati wajen yaƙi da matsalolin tsaro a ƙasar tsohon shugaban najeriya janar abdulsalami abubakar ya bayyana cewa ba shakka jama'a suna ganin gazawan gwamnati da 'yan masu ake tsaro amma gaskiya halin da muke ciki masu tsare mu aiki ya musu yawa in ce in dambu ya yawa baya jin mai in ka duba yanzu a jihohin da muke da su a najeriya wurin 36 ka hada da abuja babu inda sojoji da masu aikin tsaro ba su yin wani aiki akan maganar tsaro kuma abin takaici ne. in suna fama da 'yan ta'adda sai ka ga wasu tsiraru kuma sun fito masu yin sata masu yin kidnap ne sabili da haka gaskiya aiki ya masu yawa ni alawa ganin ni da kai ko ke muna da taimako da ya kamata wanda za mu iya bayarwa a sabili da maganar tsaro din nan. Halima Abdurra'u muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdurra'u. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ya lamu tsamin tsaro a Najeriya ya sa wasu waɗanda da idan ana maganar jam'iyyar APC a Najeriya da su ake ta faman kauɗi sun fara bayyana bayanin bara'a da irin abubuwan da ke faruwa a cikin jam'iyyar har ma ɗaya daga cikin su na gaya wa duniya cewa wannan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sha bamban da wanda a kan shi ne suka dinga zumuɗi. Wani umarni Buhari ya ba da sojoji aka ɗauka. Ya sawo jiragen sama na yaki ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buharin ba Buharin da muka sani ba ne muka bi shi. Ita kuwa kungiyar tawan arewacin Najeriya cewa take ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin kawai tun da ana ta fama da matsalolin tsaro amma shi yana ta faman gyangyaɗi. Gudunmawa ce za mu bayar babu kuma gudunmawar da za ka ba mutum ka ɗora mishi kaya zai maka banna shi zai maka kanshi banna ka ce wani eh aji kayan. Sai dai kuma wani tsohon sanatan da jigo ne da cikin jam'iyyar PDP ya yi wani gargaɗi. Idan Buhari ya yi murabus ya sauka wanda zai hau shi ne mataimakin shi Osman kuma Osman ji a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi buhari ya sauka ba ko dake dai kuma duk da sukuwar sukar gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari masu goyon bayan sun ce suna da abun faɗi ba a taɓa neman wani abu shugaban kasa bai sa hale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta kowa ya san cewa shugaban kasa muhammadu buhari wannan abin yana damunsa muna cikin wannan gwamnati shugaban kasa ya siyo wannan jirage gida ake cewa super tukano shi kuwa ɗaya daga cikin masu zawarcin kujerar gwamna a jihar kaduna wata magana ya faɗa da za ta iya yi wa sauran 'yan takara da raɗaɗi. A duk mutanen da suka fito takara da jam'iyyar mu da wanda ba jam'iyyar mu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati. Tunanin kawai na son zama gwamnati. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ƙididdiga ke cewa kullum dai yana ta ƙara faɗi. shiri na 61 cikin jerin shashiryen manuniyan da ke nuna gaskiya gaba gadi. Gaba gadin gare garan gargadi kuma ita aka hangi wasu gaggan jam'iyyar APC suna yi wa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ce harkar tsaro fa yanzu ba daɗi. Kamar da yadda tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce ya kamata a gaya wa duniya cewa akwai bambanci tsakanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma Buharin da akan shi ne da suka dinga zumuɗi. Shugaban ƙasa ya zo ya taimaka mana a jihar Niger mun yi wannan magana mun yi koke-koke mun gaji da kukan. Amma ya bada umarni ai sojoji su auka ma 'yan ta'addan nan. Umarnin ina abin da kake karanta a jarida kake amfani da shi. Wani umarni Buhari ya bada sojoji aka ɗauka. Ya sawo jiragen sama na yaƙi ga suna an tara su ya zama kayan ado. Ai mu wannan Buharin ba Buharin da muka sani ba ne muka bi shi. Yanzu Kaduna baka iya zuwa Kaduna ga hanya, baka iya zuwa ga jirgi, baka iya zuwa ga jirgin sama. Ku kuka zaɓi buharin nan gwamnatin ku ce kai kana ma cikin waɗanda suka ma APC majalisar nan hidima kana nihin kun kasa kenan wallahi mun kasa gara ma mu hito mu gaya ma yan najeriya su yi hakuri mun kasa ina zuwa in tambaye ka ba tsari akwai wanda zai fi karfin gwamnati wai sun yi karfin gwamnati mu dai akwai abin da gwamnatin tarayya bata gaya mana ba domin talakan da suka yi kuka suka zaɓi Buhari ai so ake kashewa kaji an kashe wani altajiri. Me yiwa kuma matsin matsar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce tunda dai ta bayyana akwai matsalar tsaro ko da ko an bar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa baɗi. To ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aje mukamin shugaban kasan ko kasar ta daina tangadi. Haka dai mai magana da yawan kungiyar dattijan arewacin Najeriya ya gaya wa manuniya lokacin da yake nuni akan yadda za a yi Najeriya ta tsallake siraɗi. Alkawarin da ya ɗauka ga alama dai ko dai ya yi mishi nauyi ko kuma dai bai san iyakan karfin shi ba don dai kashe-kashen da ake ma 'yan najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula shi yasa muka ce yalla bai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillahi allah ya baka ladan aikin da kai a je a huta dakta wasu na ganin tunda aka iya yin hakurin shekaru bakwai me zai hana karasa kwaya daya yanzu na ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a plateau da kaduna wanda kashe-kashen da ake mana a kaduna da katsina da zamfara ka je ka gaya musu ka ce ku yi hakuri saura shekara ɗaya kai ganin ganin za su karɓe kullum fa ake kashe 'yan najeriya tura ta kai bango amma ta kuna ganin saukar tashi za ta iya kawo maslaha to zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka juya yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta ta ba wanda ya ji bakin kan wani abu gudunmawa ce za mu bayar babu kuma gudunmawar da za ka ba mutum wanda kake ganin ka ɗora mishi kaya zai maka banna shi zai yi maka shi banna ka ce wani eh ji kayan nan sai dai kuma sanata shehu sanin da da su aka yi tallan baharin a baya kuma yanzu jigo ne cikin jam'iyyar pdp ya ce ya kamata in ana maganar aje mukamin shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata a gana za a yi wani gangancin buɗe kofar magudi a tsarin mulkin najeriya idan buhari ya yi murabus ya sauka wanda zai hau shi ne mataimakin shi Usman kuma Usman ji a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba a na uku kuma shi ne. bisa ga alkawura da shi shugaban ƙasa Buhari ya yi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce ai da an bari ya gama mulkinsa da ya gama saboda haka a ganina abin da ya fi daidai a bari ya gama mulkinsa ya haɗa zaɓe ya miƙa ma wanda ya ci zaɓe. Wasu ɗauka suke kamar ko goyon bayan shi kake yi yanzu da aka ji dan an san da kana cewa gwamnatin ta gaza. Wani da gaske ta gaza amma gaza wanda ta yi har aka bari aka kawo wannan lokaci saboda haka irin gani na ba magana ne na goyon ba magana ne na cewa tun da an kawo wannan lokaci ana bukatan wani sabon shugaban kasa ya hau a bari 'yan najeriya su zaɓi wanda suke so a su dora shi kan shugaban kasa amma babu wani dan takara za a mai adalci idan su ban jawa duk da jidumar dundun dukan durkusar da tsarin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu ba na tsarkake tsamin tsaro wasu 'ya'yan jam'iyyar APC sun ce ya kamata a gane cewa shugaban kasa Muhammadu ba labarin ya daɗe yana kashe maƙudan kuɗi. Har ma dan majalisar tare Nigeria Honorable Hafiz Kawu daga jihar Kano Dabo na kawo uzurin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari fa yana matukar kokari wajen kwakule jijiyar matsalar tsaron domin shi ma abin na yi mai raɗaɗi. Ba a taɓa ba a tarihin wannan kasa a samu gwamnati da ta ware maƙudan kuɗi a fannin tsaro irin wannan gwamnati. Ni ina majalisa na san kasafin kuɗin da muke fannin tsaro kuma ba a taɓa neman wani abu shugaban ƙasa bai sahale ba domin ganin wannan harkar tsaro ta inganta. Kowa ya san cewa shugaban ƙasa ma Muhammadu Buhari wannan abin yana damunsa shi sa mataimakinsa yake so in Allah ya kawo shi ya zo ya dora ya kara faɗaɗawa domin ganin cewa an magance tsaro muna cikin wannan gwamnati shugaban ƙasa ya siyo wannan jirage da ake cewa Super Tucano wanda sai da suka ɗauki wurin shekara hudu daga Amurka kafin su zo kuma yawancin fannin tsaro din nan kayan aikin da ake amfani sukan dauki lokuta kafin a gama kera su kafin ma a yadda a siyar maka ba kowace ƙasa ake yadda ana siyar irin wannan kayayyakin aiki ba. A yanzu da muke cikin wannan fage na siyasa me yasa a shi mataimakin shugaban ƙasa ya ja lokaci mai tsawo. To kamar yadda kika sani shine mataimakin shugaban kasa yana da aiki da shugaban kasa ya bashi dole ya ɗauki lokaci tunda sai ya yi tuntuɓa kuma sai ya nemi sahalewa shi kansa mai gidan nan nasa. A daidai lokacin da adadin masu neman auren kujerar gwamnan jihar Kaduna ya haura goman da ake ganin wasu dai sun fiye su gurgudi. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Dallatin Zazzau Alhaji Mukutar Ramalan yana da shi kaɗai ne ya yi gwamna cikin 'yan takarar gwamnan ya ce idan an zo zaben ya kamata al'ummar da za su yi zaɓe su shimfiɗa wani sharaɗi. tsakani da Allah a duk mutanen da suka fito takara da mu da wanda ba mu ba mafi yawanci makafi ne ba su da ido a gwamnati tunanin kawai ina son zama gwamnati To in ko muka tafi a haka aka samu irin waɗannan wanda ba su san komi ba ko wasu na gana musu cewa ai mu mun sani za mu nuna muku ai in kai ka zama na kai makaho ne dan jagoran ka na da ido ai sai inda ya ja ka amma idan kai ne mai idan ko da kana da makafi a bayanka to kai za ka nuna musu yadda za to mu muna son ya zama na cewa an samu waɗanda suke da experience suke da exposure wanda ya zauna a wuri ya fi wanda bai zauna ba wanda ya san yadda abu yake ya fi wanda bai sani ba sannan kuma ina ganin cewa ina da advantage na san harkan kuɗin jihar jihar Kaduna sosai. Na san yadda tsarin kwangilan jihar Kaduna yake saboda na jagoranta kuma na zauna a gwamnatin nan. Na san yadda muka yi muka iya biyan basussukan da ke kanmu. To kuma muna hangen rikicin da ke gaba ya fi wanda mu muka bari. Ashe ko ana neman waɗanda suke da masaniya daidai gwargwado kuma za mu gyara abin da muka yi kuskure kuma za mu inganta abin da muka yi daidai. Daga daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kalle ka kurɗi kurɗi. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin wajen masu dafifin dafe madafin iko cewa har yanzu fa wa'adin da aka keɓe musu yana nan zai kare a baɗi. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 409 ne su tattara ina su ina su don karawa gaba saboda mafi akasarin su wa'adi ya riga ya kare kuma babu maganar kari duk ko da yadda kujerun kan yi musu daɗi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan da kwaje a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mustapha Nasiru Batsarin jihar Neja da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja. Abuja sai Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da muke amfani da su wani lokacin ma har shirin na manuniya kan yi tumbuɗi. Sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikara yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Assalamu alaikum sunana Salamatu Ali daga makarantar Asawide Fadama Accra Ghana dai muku karatun Kur'ani mai girma daga suratul kalam rahmanir Nun hmm. wali kalami wa ma yasturun ni'mati rabbika bi majnun wa inna lakal ajran ghayra mamnun wa inna laka la hulikil azim fasatibsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa ahlamu biman dalla an sabili فهو أعلم بالمفتدين فلا تطع المكذبين ود له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مئين هماز مشاء بنميم مناء للأير مقتد عزيز kutullin ba da rike zani an kena zamanin wabani iza tu tila alayi aya tuna kola asatin yi awwali sana simu alal urtu inna balauna hum kama balauna asabul janna is aksamu la yasrimunna hamus bi'i wa la yastasnun fatafu alaiha ta'ifun min rabbi wa hum na'imun sadakallahul azim madalla yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawanya rana ta hamsin da ƙasar rasha ta mamaye lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in biden ya amsa muna kan yanke wannan shawara a yanzu a farkon makon nan sakatariya labaran fadar white house jan saki ta ce biden ba shi da shirin kai ziyara ukraine da kansa a kwanakin baya ne firaministan birtaniya boris johnson ya kai wata ziyarar ba zata babban birnin ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen turai suka yi a jiya alhamis rundunar sojan pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da firaminista imran khan na cewa amurka ta haɗa baki da 'yan adawa siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa amma ya ce amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin pakistan Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman fafaka waɗanda suka tsallaka turai zuwa ruwan da ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece kuce a kasanar jiya alhamis yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara turai daga yau duk wanda ya shiga birtaniya ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ka'ida ba tun ranar ɗaya ga watan janairu to yanzu za a iya tura su zuwa ruwanda in ji firaminista boris johnson a wani jawabi da ya a kusa da doba a kudu maso gabashin ingila To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanzi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfila Hashim